الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata Allah salatu ya ce mu tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi rabiul awwal na ajin daidai da safo gutu a gabe ko in december 2016 calendar nila 20 ina yi gutu ko ya 2016 december 2016 calendar nila biya mai kato zuwa gici da karatun littafi a durar bahiya fil masa'il fiqhiyya ya al'imam muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala ida ce da 62 go rashi ta abu ashiri baki ita fi ne gaga ya ciyan ya fifin cijonin ga kullum muskirin haram yan dondo ne te zana ramu sabana nabi sallallahu alaihi wasallam ga kullum muskirin khamr wa kullum khamrin haram yan dondo ne te ga ne jiyo eje ma haramu wa ma askara ruhu fa ruhu haram wa ma yana askara ka dan yin nga te ga ne fa qaliluhu haram jeju ju haramu aga e je yan dan na ogu tụjọ ku ga te na ka wo finde ju e ga aje haramu ebo ga zu bu shi shunga E ka ká tẹ́ jẹ́ wọ́n pẹ̀wọ̀n yà ní gbogbo kẹ́jẹ́ ká ya ràmù yà sàṣì wọ́n àjà ya yà wọ́n eji yìí éjì wọ́n káṣí wọ́n jẹ́ peza àwọn ẹ̀tẹ́ zà peza wọ́n ẹ̀tẹ́ zà gẹ́tọ̀ wọ́n ẹ̀tẹ́ wọ́n lé káwọ̀ bí ọ̀gẹ̀gẹ̀ káwọ̀ ká ti e fi and then mọ̀tìgbẹ́ yẹn pa ń gbọ́ lé asẹ́lẹ̀ ajì tòtò ní jí oúnjẹ bó ti wà ń ẹ̀bú pípé wà ajùjẹ bó ti wò ẹ̀bú ẹ̀tìgbì wà lẹ́tọ̀ zàdẹ́gà fi wòtọ́ ti a prescribe yìí gan wò fi ẹ̀bú ẹ̀tìgbì jọ náà fẹ̀mí mọ̀ àmọ́ gbáyé zàdẹ́dà ṣíṣì ń dà sí tòtò ní ìbẹ̀lẹ̀ ní ìdẹ̀sọ́rọ̀ sùn tún ṣíṣe bá dọ̀ yìí ń dòtò làkàfẹ́rẹ́.

gani misali a gan ya kazan na dana ko na madana wale kun ji hankali an doro jiki yau doro jihar kuji kayi a ga amma wa bushin ke ba wala za jiki yau wala za fi ungwayi na wace ya yi na ke ba wato lojo fina ebe nan ga mostly ngole eje eh, eh, eje amma daga yanayi a lalli na gaba tun daga jince jacin eyi ko ko dombi nan ko ezo ko kpansana ngole asali eyi yanali kashi asali kpansana ya yanali asali ezo ya yanali amma zane dai dai kiyam na biyu tutuwa da tutuwa da wajen wannan dun wannan gun wannan ji kaza wannan ji kaza mutaje kiyo mutaje gena to wa je je ba ni kaji jinan wáṣọ wọn. wọ́n yà rúmù taklil alhamr haramu muyo ne zagaye shi kai jinin misali bani a ga yake dana waje kiyo mafeza ko na mafeza ganci na sukun ya zage na kinan gami gani o to sau wadi yana ko ngani ga no to so ebu ga jikimo ebu ga tegemo so ndiye tenu wasu ga yusu fe chayi fi a ne aramu to su. ani sa sallam kun hmm kwa ga buru kutu shi na wa jikiyo wa teza waje na kina zuwa kudo to na kudo be fe shi kudo ba magba fe je kau ga bulu neutralize ti chayi fi ga manon to nja ebo ne ne wasilu yo yintun bi fi complete ye waya juzu shurbul asiri ja'izu mu yo lefi da ba na wasin juzu na juzu ga ga al'asiro ko daga inabi ko daga lemo ko ko daga mungoro ko daga kaza kaza a dai ku ka da yin chaji juzu ni ba damuwa ne ga fina wannan biz ganin da nabizi qabla ghalayanihi wani nabi zina e juji daga inabi nau'in ya ju siye inabi yo wajen gane ko na jiki nan na wadda na inabi nan grapes so grapes ganji zukun a da nau'in ya na tsa from inabi nan a shiga yau a gan nabi ko ji gane amma ngo le ko nabi no le da nan e da ga sun go ku ji kiyo wa peza nga malam man yiga ga tibo dok don ne e man ya ga e fi nabi zai e bu no ga fi nabi ru dok ku ji kiyo so ji kiyo wa peza e bu go general hadith ya kullu muskirin khamr dan don do ne ga peza ne jiyo kullu khamrin haram iji bata ma haram yo nan ni bi hadith na ni za su ga ma askara kafiru bu fa qalilu haram yana ga tun da kun ga wafiye nan wafi to zai yi ga ji kiyo ga ji haramu ga mala imam Muhammad na balin kai ta ga kitabu la shiri biki na kin ya kufo zamani wuce shi nan nabi daga cikin aga diga su ko agoji kiyan agoji ya ja imam Muhammad magan nabi ade maga tun da kun wafiye zanin to je ji fi ga ji kiyo ga ji haramu ngala al shokani gato kawai ga ga wasin nabi ruwa ya qabla galayanihi wayi kami ujina ma kami ujina kami aduna wa mazannati zalika ba na ma'aji eh, zato gagar na eh, a agula shi shi ala lokaci nga jiki nga ji ku ga funa nga yi ma za da ala talata ce a yanin ga gofa guta gan annabi zu ji ko wale nabi asali aga ji su ni wai da jus eh waga shi kan gan wa look like what no problem amma gu ya fo ni a chu ya fo guba chu ya fo guta waje abile wa jiki wọ́n á ṣàyè fún from wọ́n á ṣàyè fún ó jẹ́ wọ́n sọ́kọ́ ọ̀gá tí wọ́n dé wa ada kó na gbọ̀yàn. wọ́n á dá bùsùrùbì na salatata amfasin daga yasu sun na ma'ana aiwa ga yanzu sun na annabi sallallahu alaihi wasallam kan ne za ani fil inayi kan ne za sai sun sun na wala na wa bil yamini amma wa ga daga ke fi ezo fin bi gogware anabi gan la ta kulu bi shimale ga fe gibe gogwa pimo fayin da shaitan ya kulu bi shi shimale shaitan ga gibe gogwa pimo e ma ke fi gogwa pimo bo ne shaitan ga fi gangani bi gwayan gwa pimo ko wa min qu'udin amma wa ga daga ke fi ezo lu dikio ezo lu fedu na nabi sallallahu alaihi wasallam an shurbi qa'iman anibi kane za fiya gibaro ne bana anibi ga lai shira banna ahadun minkum qa'iman zan don domin ne buga fiya gi baro mun wọ́n jí gánà kó da bẹ́lẹ̀ àti ẹ̀bẹ́dẹ̀ àdífúnnà ti ìdẹ́bó ẹkíyàn àríwísá àṣẹlẹ̀ fi èyí gbàrú àti gọ́tù ẹni dẹ́bó ẹni náà yìí wọ́n wuce náà yẹ kara na yake wa makaru wa taqdimil ayman fal ayman amma waga yadda ga ke fi ga zuku ga sai zo ta laza zana wa la mi zana shi gwagwalo yin wogun al ayman fal ayman kan yujibu tayammun fi tanawulihi wa tarajulihi wa fi sha'nihi kulli wa nu fi safiya nabi na wa fi jinya jigan da gwagwalo yin fi tanawuli ga dada gwalon acabiyan wata rajuli nga sheti gwalon acabiyan wa fi shani kuli be lamari anabi bayanin wajo fe jiwa ga mujiye mujiye bi gwalo gwalo inda gwa wa ga da shi pata ko wa tiya masallacin wa dangwa da sauran su alihunci yi bi gwatu waya kunu saqi zane mai tonu zane mai tonu finciya zaji nan ga nga afi akhiruhum shurban ga idan na sun gozu mana da bana za a sallam ga saqil qawm akhiruhum shurban za ne ga tuyen za jinin ko za ne ga tuyen za jinin ga idan na sun gozu mana no do na aja feta ni penji aja feta ga mun da ga e ga do ko agba so ayo gwa no le no wa go go ba ru ngo le wa ga je wa ala ga je ti lashin wato kawai ga gawa gaya da an gaya bai tace wasu an bai tace wasu ya bezo aka ga to a ga man bada bi nan yi fawa a kilu na ji hadisa ne biya ne kai da ga gumza ga zane ga tabe shi tace ne zamu shiga da kiyo an shiga ji hankali so kai be to ga ji waji ga za ji ya da sauran ji abele wa to guta gutu ne la so fika to bezo mun bi nan a ogoji maga wa yusammi fi awwalihi wa mola bismillah yau ji caban wa ga fiye wa ya fi akhirihi iza mu ya tsaye ci nga tin zona wa yukrahu amannafu atanafusu fi siqa ne za fi susun fi ebuye na wala fiye na na na wa nafku fihi amma ke nafo ne za be fe wa shurbu min famihi amma ke nafo ne za da fin daga kibo nan daga mitsun bo ke keke nan misali ba ne bo shishi wale oga lebo cha kuti no problem oga la ko po ci to daga ebo ko ta ji kiyo eh ko ta fi no problem amma ebo shishi pare ngo diga e na ko ẹ̀kọ́ ń wẹ̀ tí ìmọ̀ ayé ìlàwẹ̀ láti ti fẹ́ dá mi gbogbo ọjọ́ mẹ́lẹ́dẹ́ náà yẹ kí wọn náà na ẹ̀ tí ti fi ku ku a ọgbà yà ta. <laughs> kai ga shurbi min fami ko wa idza waqa'atin najasatu fi shay wa idza waqa'atin najasatu najasa ga yagun fi shay inda yandoci min mai ati minni ayanu wonu wajo lam yahilla shurbuhu lalli ne ga suna bori wa je finu kashi najasa wọn àyè finu kó ẹjà ayíla wọn àti kíọ wọn àyè fínú ebi jajaji wọn àti kíọ wọn fòrò wọn ò lé wa in kana jamidan ena maga ya gunu wani ga iyan taku ulkiyat aguwa ceya wa ma haula a gangan biye mm. na ga mangoba ne ko laji ganewa nuwa shishi katakwa ya tabo wale wuyewa ceya o kashin kun ji wasu yan gaso su yi to na jinsa ga amma wude ya gubo

wal fiddati be boyan azarfaina ibn annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga allazi yakulu zanaji ko wa fi fi a yake aniyati zahabi be boyan zinariyo na inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam ene kudu fi ba kubon ga ene jahannam na jipata yi da biya gigi be la da biya fifi e ko daga babu ejefin 33 biya laga biya tanot ko ta eh burkutu munje batu wikiyo batu yaramu kuyoko kemina kutsu yi tata yemi shigi dabba na tuna gigi wuri bata ikiyo gigi wuri bata yaramu sọta ci na lanu ti kọọli mo ti gini ga ogan ki hukunci ki hukunci yan ilaji finu anu ayan gẹrẹzẹ finu anu ilaji sisi finu anu ayan tẹtagi wa finu anu yan tẹtagi agẹyin finu anu yan tẹtagi wọn ju ti kó ẹjú gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò wọlé di kí ọ olúgbó kò ṣe fínú àmì ẹ̀ tẹ́tà yìí wọ́n bá yí mi ṣe yí mi gàn. ìmọ̀ àgùn gan-an ànábì sọ́lọ́lá àlẹ́ sọ́lọ́m nǹkan jíjí ẹ̀ nìkan tẹ́tà yìí èmi kó jíjí ẹ̀ nìkan tẹ́tà yìí dé mọ́gá yàrá mù fífi ẹnu àná òun tó àyíkí ebogo fifiye nuwa na rako sai kimo halalli mu ta Allah wa nan kitabul libas litafi ne gagan etiyan tufuwa fona ga saturul aurati wajibun ezula al'auru so wi wajibi fil mala'i izaga da takin jama'a jono ko walhala kai zamu kake yi to buje buna ne ga yi fas aurata ka gwal aure wata illa min zaujatika sai ya yali yawe wa ma malakati yaminu kan da wuce zagina wa gaje ne ko so fil malai ta ce jamajo ko wal khala to to ake ake gboji za shi ngo ne gere ka ta unja jo to buju fe ji o fe jo fe che gurutu ngawo e ji unji za shi wa ne ga to sun al haya'u min al iman wala yalbasu rajul wala yalbasu wala yalbasu ar-rajulu ko zabaji mu gafan alifi chawon nan u gafan al-khalis min al-harir al-harir silki ne piyo silki ne mun haramu sabana annabi sallallahu alaihi wasallam ga wuya zina annabi sallallahu alaihi wasallam ga uhillu dhahaba wal harira li inasi ummati zinari ya gangani da alhariri mulajin aramu yayin zagi shi yan al'umma yawi ko mulajin halali yayin zagi shi yan al'umma yawi amma mulajin haramu ya ba jashi wai za ka na fauka arba'i asabi ko da to zinari ya gafe ya asibi ejin alhariri n gafe kiyo eh, measurement yan gwanda ko ya gwagin gini guni lalita da maka wuce eh? eh, eh, na dinas kun je yabo kiwa kun je yabo yan cibe jimba yabo na adefa abin da ci dabo na biyu hikatu ba tan da ci yi ko ya ba leyo kun ci wabi a ci je gufa kiyo gufan kayan alharif wajen gane ko sahabin wacce madambo ɗayan wa jikiyar ɗayan wa faya eh a rage ci jin zini ai ya a za an fami na zahab gan ula ala zinari a noci a sa doshi ya kiyar doshi ya yawanci filulu habo to avoid the form tin go le na darura be necessity lo ci yo ko amma ba ni ne daga de ju ko hmm on ji nga yi zinariya ne amma hmm? a dibi yan waje waje waje gindo ci na design yan ke tsuku ke gwaye duk wani na zinariya dana in ba na to aje a gan na aje ko ji gane ko ko ma waje ya bi ko na waje amfani da yi nan amma ke misali a ga ya gugu nan alafi gindo ci hagu amma wuke gagan a fe design ma kima na aje ma Hmm? illa littadawi idan ka da fauka arba'in asabin ko ga gagan guni na ko illa littadawi da goyeboyin kiba da goyeboyin da ba wala yaftari shuhu idan e mun ga sai ke tasilikin ga gawan ga wani leta ko fiye dunta wani wala almasbuq bil mu'asfar ina e ma dan da e gangan bi asfarina inji kiyayen nke gwai naira sake tauna wala sau sauba sau cawon nan wala sau ba shuhuratin tufuwayen bu shura tugwai naira suna ewaje da na ga to shabu bata zangoro daidai irin wucin sai kiyo sai wa gogi na ogun fun takwata zangoro a fike cin wale nan ani za a san daga man labisa sau ba shuracin zane gafan sau ba shura nan uli ba fi na ran ifuwa alkiya na gai wanci kenan wala ma ya su bin nisa da ba gi mun gashi on fe ko tufuwa na ala tan zagi na mun ani diga la'ana Allah rajul yalbisu libsata mar'a lan sa ko tabbata ya za na gi ne ko tufuwa yan in zagi nan e bugo ba gi a shi da ijabu kuje ku da state ladan ko ko da brazil dan ko da shishi wato fuwa kwanciyar na izayi ya fana haru futa fa an fe biya nu ne ke yara mu wadal ax amma ke je opposite yan mana izayi to ma kun tu fuwa yan ba gima hmm vice versa wa ya harumu ala rijal umma jara mu ya zabagi at-tahalli bi zahab na wa fe da dan na wafe da fanin fabe zinariye na labi iri yi bambe na juya nan ga wale ungoyi na ba ga daro kan zinariya na ko ɗaya kuro sukun ba yaushe da ya kuro da shi ba ko shi kenan ẹ bọ́gọ́ ba jìbìṣì shi ba wọ́n á tupa ju yara mu tupa ju yẹn ń ba oúnjẹ ba bá ju in le ya zu da ruka ba gidan ruka wo amma ga da ruka yin zinariya mun ga ji gane ko amma ba gidan ruka yin azarfa wo inda wo waga amma yi kini bi yanzu dole ba gidan ruka yin azarfa wo ko no problem amma wa da ruka yin zinariya amma yin zagi da ya zinariya wa madayin azarfawo amma yin zagi ya bashi gbani mu cigan in ga zinariya la jan ramu jan lalliya in zagi ji in zagi ta plate so a ya zinariya ko ci de bokiti ya zinariya ko ci de gado ya zinariya na misali ba na zato gato ya evu ya zinariya ko kofu ya zinariya ko tire ya zinariya ga wala ajiyan mai zagi ga wani ah ebogo ngole gaji mo ma fi mo de wezinari ona na wuci to ba ji to ilaji ko yi gane wu Allah to ne ilaji ba biyan libaso gani makun la jilbabu di jilbabu mu gopi mu ga ibu mo mu ga transparent mo mu ga ji gasa gasa mo mu niki ngba na mu tik ko mu ga ji ki mo nga fe lo nga bẹ tu fún ẹ báyìí mo ma bẹ tu fún ẹ káàkiri àjì mo mo káàkiri àwọn nga dán re mo mo la na nàkó kpa se ń sọ ń gwa fi ka gángan ni de e gwa ya wala bi na bi na ta in na illa ma zọra min ha ko iza ba idà balaga tilmar atul mahid la ya fi kuwa yura min ha illa haza wa haza. kuma ka kiyaye ni ka buji suku in ba shi kenan ba ya bago ya zubu gogan niqabo to da musulunci ba dandan balarabe juyo kace ya gwa musulunci da biyango ne ga Najeriya ba na mai da ce ne ba kawai nan ba niqabu dole yo kace mu ji dole ko ka zai ji magani kabu ji dole na a ga niqabu da shari'a musulunci ba ha ai bada daga latan takibul muhrimu la gina ga da ihramu na wa ji kiyaye wa ji niqaba kitabul udhiyati kitab ne ga yace layyona to shirau li ali kulli baitin da shari'a musulunci zai min don da aji kokari aji layya fa salli li rabbika gaji ji ya ce ce wani har omoziyoyu wa kallu ha shatin na majin teten giga na su kunci shi su magana kiyo nan gini ko kuriya wa waktu ba da salati idin nahar lokaci na lazun nan gilayya nan layi baya na aga sallan idil da hajji zonon ila kira ya mi tashiriki har bai karshe yin efo a ya mu tashiriki efo kiti ya ya mu tashiriki efo kuta ne bai zuma yin efo idil da na efo sallah ko nan wa afdaluha asmanuha na madafala laga mini na mini nan yo a ci ga aji layya na ga na so ga gbogano ko uje na kan umaje lafiya unnaya udadu kwan bici uzuya wuru kiya umace kasuwa nan nan gina kiyo nan gina dafa laga na ga da wani wala ya ko wala yajzi ma duna jaz'i ko min ad-da'ni ana to jaz'u min ya ad-da'n nan ji jiwanin ana wa gona zuku wato wa a cici wa nan yi nan yi gbogbon yi labi haji kiyo abi haji layya wasani min al ko ma wuriya ko ma ko wuriya ngole at least wuriya ko ma ke on zo ko ma ne dige mu dan mun suru aha on ji laji le on ji wala la'awa ama la'awaru na je yen nina nan ji na je yen nina al'awaru nan ji na je yen nina eludi layya wal marid nan ji na je nan ji na je lafiya nan eludi layya wala araju nan ji na da duku nan de bitinya ko bitinya telembelembe ejiki e an eh la mu toji layya wala ajaf nan gina ke kanguna wadda wannan yin ce dabo hudu guru ya kaji hudu guru ya tukpo mako ya bici makiya bici ma da dukwa amma wani aji ke wace kangu wace tukun rikini wace ramin mi ko ji gani hako ejiki a yana nan gini wuce jilayya wa dabul qarn nan gina qarnu guruwa tsiyanin layya wal uzun nan gina tubawa bayanin layya eza layya zun wa yuta saddaku min ha eza lamin yana kan layya wuce waje sadaka waya akunu umaji wa yadda umaso na lamari na anabi sallallahu sallam in ka ne za sana ka yi layya a gufa wuta ganin amma zuma goyi na a anabi biya zai ji gaji kiyo eh a so gogo wa zabhu fil musalla afdol e za mu zunan yi da salla wani ji kiyo kun je gan especially ya gushishi ko wala ya kuzi min malihi min mali. wala ya kudu man lau udhiyatun min sha'rihi wala ya kudu man lau udhiya da na ga ajin layya na la ya kudu unga la ko unga li ko unga tie ko unga maya min sha'rihi min ne tin ugo mo ko ga de ni ga wa ajin layya wa wa riki a wa la wa to tin ko yawa ya wa zufrihi gangani beto fundunuwa ya ba da dukula ashara zilhijja daga efo ya ashira zulhijje hatta har harbe lokaci na waji layya na ya ki wa ga ba wannan bo waga de mi ga waji layya efo ma mafari ya a ga tun harbe ka na waji layya zane wa wata wa tatiya ko wa mawundi ma da sauransu babu walimati babu ya ga ce walima nan ga hiya mashru'atun walima da shari'a musulunci ya buna ni diga walima wa laudu shati ji walima kan wayi be nan giyo wa tajibu al-ijabatu ilaiha amma ga yi zaci invite za ga yazo biyo lima shi za ga jin da ya buna ni diga yi za biya ahadukum ila walimati irsin kana aw ghayru falyujib aga yi zalu walima shi ko yawo ko na je yawa nun ga jin jikiyo ngajin da ويقدم السابق ثم الأقرب بابا zane mawala shi je bayan yiwo na sabiku zane ga shi jo gana sun malakarabu ba wani mai zane yi za ba gane wale wa wa ajiyo mai invite ya zaji biyo lima shi makwabci ya waji wai ya zai je miya tsaye wani zai je miya da yin zai je miya da zuma yawa bane zai je emile tsogoya waji na fata amma yi da kaduna da sauransu ga kiyo za a ne yi sabanin a tsawo wadda a gashi shi ya yanzu a biyu wani mai polisi bai soja shi a jigai timi su a kaga kadi kadiya wa gada zai yi madi kadi ne zama kwakwai a na biga bi sa ta'amu ta'amu walimati yud'a ilayi ko man ya turadu wa ha manya a ya ha. je auka makat nga walima na ji je gana nga yi walima na zane ji ni o so aje ana ge da wazo zane je ji we fiyu we ji rayu unda bago da su na o shiga we password undu zikiyo undu dubi walima jo zane ma to madan da be unda to bukata waga unji to walima na zugun elunya bi go walima de yin no ko ye ji gane wu wala yajuzu huduruha magwai ne da aluwa na ala ya cin ga kwekala da masu yana ga kwekala da kina lambayan sokona a play music ko nígbà yìí ji lè bá ṣí ẹni yìí kí à ń ji yìí jí akàmá àtàtọ̀ wọ̀lí mọ́ gáàṣì dànù lé fi dáná ìdúrà di kí mọ́ ẹ̀dùn ta amma wale ga harkar walima wale gan kano ci waje abili shi ya zaje walima ga sunan jo ozun nan ja ozun bishe ozun gbangba ozun tolotolo a adebi walima shi na kai ka waje tabo waje duwara ta shi bu ba gan yaji adebi walima shi na waje dodon bi na yi paleda paleda paleda paleda paleda ko ji gane ku zan ga to nuwe be zan ga ci dani wa ga yaji ba go lima ga don ngwa waje waje ko bo azu azu nan waje ma ke di ndoro ne di wajen ga mi anje ma ngo le ale ge ji strafu shu li majo kan no ci hol kaka kan no ci wa da gu cha ji sha event hall un ci ne ki mamaki zai je ji event management ne ji abuja jodana be lagos ne do one point five two point five. lọ́jì gánà kó with all facilities projector wẹ̀wọ́ seat wẹ̀wọ́ latrine wẹ̀wọ́ ẹ̀lẹ́ndò yìí wẹ̀wọ́ kẹsẹ̀kẹsẹ̀ bá tó ti jẹ́ pàtó wọn láìsí mọ́tò twenty four hours speaking system yìí ó kẹsẹ̀kẹsẹ̀ pàtó da tare azamu nikai baraka ya sarar wannan ma'una faslu wala hakikatu mustahabba al haqiqatu nan gizu ya sunna mu mustahabi wai ya shata ne ani zakar wai nan gigu ba ya giba gibuna ne biga ani zakar ani gulami shata ne mukafi mukafiatan ya giba gi azunan gigu bayu wa anil jariyati shafi ya a gima a gini ginniyu ga wa shatun anil unsa jali ma mu shaukani ko ga nan gini mai yegin zagi yau masabi ilmauludi nan gina a sun yi fo na aga mu ca gufo gutu a bana to zau anu yau masabi wa yau hallaka ko aga nan gina sun yi ga gufo gutu a bana fi wa fi yusamma amagu amagu tu sunna ngole amaju wo la sunno ka focho eh eh fana ji sunna na amma ke majiwo wala wa kaciyo amma ke majiwo a daga mozu ne ga suna kaza wai yiwu umiya ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga ulida liyal gulamul laila fasmaitu bismi abi ibrahim amma ya wuye shine ne mutu sunne baba ne ye ibrahim na wa yutasaddaqu idza ma sadaka bi waznihi da kiyan da tsuwayan da tsuwayen tin wuce za a bani ya zina ya aufi dotan kuma jiya kuma zarfa kitabu tibbi littafi ne gaga ya tiyan a tibboci ya ji wani gaya juzu ta dawi jayizu yole fi dan ba na yi zaji shi da na annabi sallallahu alaihi wasallam ga ta dawo ibadallah wujijin su ko dajin waci beji ma anzalallahu min da'in illa wa anzala lahu shifa so ko cin batan doro jan sai na waci luci yi be gosu ina alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu bana ke na ke zana makiya na kiya ga wata fuwidu afdalu ya e zamu luyu ke so ko nga ga wata wuya hadisi ya maga a ji wujin wato na ji fara lagan ya e ba hadisi ya sabuna alfan ya dukulu da za 70,000 a kaga da janna bai gaida hisabin wala azab min yubo ko zai ji la ya saud la ya sarku eh wa ga jaki a a ya nan annabi sallallahu alaihi wasallam mujin zagin da ci mabe ga annabi ga annabi layar

lamalu ga liman ya kadiru ala sobiri ya zane ga ajin akuri wo wuce ade yi ko tiya ajin akuri wo nan ta ga waya harumu bil muharramati haramu yo ne da jiti bebe haramu ugwe ujan haramu yo ne da jiti bebe e e e ne ji haramu ne ele eje ajiti ga ele utu ajiti ga ko ele ele ji haramu ne ajiti ga e na-ebi ya ga na ime jesanụ adịkịo e labo iza a daga inna la lame da al shifa fi ma harrama alaikum to e e, wa ji haramu ye na bo no le bo ni ra kun ji na no no ra kun ji haramu no no en ti gbèsè ní oúnjẹ àràmù à ńgọ́ ti gánà kó tà wàyú kùrọ́gù àlíkìtì wà ó ńgọ́ ti ní ẹnẹ bánú. kó yẹn á ju zàbìtì ó àti alẹ́ ìdí agun ẹnu àti àtikọ́ ńgọ́ tó àti ẹ̀yà lu kó kó máa lé ìdí ababa òun ti kí ẹ̀ ń sai ne yayi kiyo alikiti wawo kayu wato makaru yo kata kata kayu jimi ne yake buyo kayu jimi ne yake budan mini nauyi yake da jiga budan amma azaban ci koyo ne lawa la ba sa bil haja bil hijamati le fi da gone za ji hijama na ka foku le fi da ba wa bil ruqya ya wuyo wunja aina ruku hmm. ya ji ma laifi da ba ko wa illa la asma'ul husna fad'u biha ani za sallam maga la ba ka bi rukuya laifi da rukuya ji ba ko malam yakun shirkan kaga dai shirka ku da gudana amma ba ne rubu shi shi dole zai gaga waje rukuya wake bugi da yin zagi da kata ba zai ji rukuya bai na wuji aya kuranu an wuji hadisa anabi an wuji azkaru an wuji masu rata wanda ya tusu ne je na haƙi tumanu ya na yana na ji gwajilo shirka ko ji gani ko e za mai ce ji rukuya wace an wuce fiye ko maciye wasu da wari ko ya su bai jenu ya ta kanu ma ji rukuya nan ga wale ngwa mutu ibe imani wuje tawili wuje tabiya kinki wuje azkaru ye lagusun azkaru da sauransu ilimi ya ci jaju ta yin ruku ya ji ma'a raƙin ɗi ngai da ya ci shingan wo turanci ani inda ta kada anatomy la wọn agba wọn ta kada physiology la wọn agba wọn ta kada kaza kaza la wọn agba wọn sọ an ṣe doctor ìlàgá níji wàhálà dà lóbu to kila shishi wanda ɗike mina ya ya ji na wanda daidai ka waye biyar tibba da sauransu mutu da ka shishi wuce legan wani larabcin wi bayan ba da jungan ya ji zane ji shi benin ko ma sai lazaro ba hun e dambo wa ji ya zane wa ji na zane ga je wani ga da wuce shi guwa ya ku ba haya su dai waje ci biya zanen umar zanen wa eh, ci biya wa ɗaya da wace biya ma zanen sai yi zuwa mai zaka yi gu yi zun gatan ɗaya da wace biya ma yi zagi mai ji breastfeeding nan in ci don su waje amfani da je ga ka ci da hmm? eh, amma ba na wai da wannan nan a amfani da ba na wai da ya kwalon ga illa da na ga a a za a ji bayani wa ma zan ci daga shi especially da yoto jito jito ruku ya nan ba zan ci daga shi shi a daga ga labi wa zo wa wa wanda ci daga na na gama nan a rikin nan wa go ga we kuma ce je ci dan we ci yi gurubo ci to bayani ya ga na mai ci ka zan na mai ci ka zan na mai ci ka zan na mai ci ka zan ka zo labi da nan duba mi aji mi a fitiya yan ci ya we ndị Allah na biyan na biyan na biyan na biyan na wanda doji wanda hankali a ta ci biyan na wanda ta tashi hawa na ba amma wajen haka mutum yi zo foci ndị ní láti ilẹ̀ ayé mi gẹ́gẹ́ tinubu àṣẹ ìmì ìdí ohun ẹja ẹjẹ látàfi gbàkú àti kú làwọn ti tẹ̀tẹ̀tẹ̀ ní ọmọ wo fi o ìmìyà òǹkóṣì ọ̀gbẹ́ náà ẹ bá kí ojú ẹ tó kẹ̀kẹ́ láà síbi àwọn èdè ní fún ẹyí wọn ẹjú tìbù nígbà ẹjẹ ń lú alẹ́ kí ẹ̀ bi ma ya juzu ko e za ji luku ya wa bai ne jayi bi ne ngo e le kuji siri wa ta e bana siri je musulunci ba umaji laiwa fa e bana laiwa fa ja inna rukawata mai mawati wala ta shirkun ko tsubuce tsubuce ngawa da jan umaji wa an tastaqimu bila azlami ngawa da jan wasu ne ji ni yaro ka yayi ya sabu yayi ya kusufu ya luya ya ndu ojiji ngo le ne patan wale ba wona anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ila be ci ci wo gba ya qur'an wo gba hadis wo gba azkaru da sauransu wo to sun ndo ci kila wace jani de yen ide ma na wani ga an su lazum no ci rawani an ci rawani an ci ndo ci aga su lazum no ci aga eh wato sunan su kwagu yo ne amma hadiu je da shi ne siriyaniya ebu fun kila su je da shi ne siriyaniya o ja kun larabci ne da ji gane wani níjẹ́ ní ti àtẹ̀lẹ́bí fún ẹ̀ṣẹ̀ táwọn ẹ̀kẹ́ mẹ́wọ́n dé àwọn àjàjì ló ṣírí kàṣán sán yìí bí máa yẹjú zùgbé ní ìjà ìbí ní mínà là áyìn yẹ áyìn wọ́gá yìí ya ní ìjù hàn níwọ̀n lé áyìn èjì fọ́sọ̀rọ̀ ga yìí yẹn ẹ̀gà da sauransu kwarin banin nan umarji ya tsata ne zanuwa ce laga ba ta na jiniwa da aji ruku ya nun gaya zanuwa ce haifi ba su da biyu zanweci brain tumor da biyu zanweci ya ji da biyu kakayi so ga da asibiti a ci ce ko a ci ji wuci ga a ci te suna a ci te suna a ci jin nan a ci sai ga ga ga aje daidai na na ji area na so iya ba na ga wale na yau amma to zanawa mawa lalo asibiti a dacin wani a nan magata dawo nan inda jahun ga a gaskiya su da kim na ya juji ya yi nan da ga tun àfihàn ìlú òjì fi lánàtì gbà kó nùtì àfihàn kùsù lónùtì àfihàn kùsù túpọ̀ òjì àbílẹ̀ lánàtì ṣùgbọ́n wọn ti òjì àbílẹ̀ lánàtì ẹ̀yẹ wọn àná lánàtì òjì àbílẹ̀ bàtà dé. ẹ̀wọ́ kí wo ẹ bá rí mẹ́yọ tó ń ṣe àlá kàtún yìí bá wọn náà yàgbẹ́ ní kìtàbù wọ̀ká lẹ́tọ̀ bí ìzmìlá